A wani mataki na shawo kan matsalar yawon barace-barace daga yara almajiran makarantun allo a yankin arewacin Najeriya, wata ƙungiyar makarantun tsangaya ta ƙaddamar da rabon tallafin kayan sana'a ga irin waɗannan yara a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan matsala ta yawon barace-baracen dai ta daɗe tana cima da dama. daga cikin 'yan yankin arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya, ƙungiyar makarantun tsangayar dai ta ce wannan matakin zai yi tasiri sosai wajen ganin an samu nasara da ake bukata ta wannan fuska. Shugaban ƙungiyar makarantun tsangayar a yankin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya, ambasada Musa Adamu Haɗeja, ya ce sun daɗe da fara tunanin aiwatar da wannan tsari. amma sai a wannan lokaci Allah ya ba su ikon aiwatarwa. domin wannan wata niyya ce da muka daɗe da ita a zuciyarmu yau Allah ya bayyana ta to da har muka samu muka fara godiyar da muke wa Allah Allah ya nufa wannan ya zama zakaran gwajin dafi gaba za mu ta yi ba tsaya za mu yi a baya ba. Ko shakka babu dai a iya cewa wannan wata sahihiyar hanya ce ta kawo ƙarshen wannan matsala ta yawon barar daga yara na makarantun allon kamar yadda shugaban ƙungiyar a jihar Niger Alhaji Gwani Abubakar Sadiq ya tabbatar. shi yasa muka ƙirƙiro wannan harkar sana'an harkar shushaina da kuma ainihin kayan yari idan an tashi karatun alkur'ani sai yaro ya dan je ya dauki kayan sana'an shi ya je sana'a in ya samu wani abu ya dawo makaranta ya ci gaba da karatu kamar dai yadda jama'a da dama suka tabbatar da cewa Wannan matsala ta yi ƙamari a yankin arewacin Najeriya, to sakataren tsangayar Sani Abrahaman Dajin ya ce sai fa an tashi tsayi kafin a samu nasarar shawo kan wannan al'amari. ba kaman da bane inda da ake tallafa yanzu ba kaman da bane wataƙila mai tallafa shi ma ta kansa yake a wannan halin da ake cikin matsala ko kuma a tausayin ba kaman da ba to mutane su dinga da haka in zaka tura yaranka karatun alqur'ani abu mai tarihi ko mai daraja to dan Allah tura shi da dan sabulu da dan abin da zai ci kuma lokaci zuwa lokaci ka dinga zuwa kana duba movement ka ci gaban karatun yaranka wannan almajirin dai mai suna Muhammadu ya ci ya ji daɗi sosai da aka bashi kayan sana'ar Na gode na alfahari da wannan abin da aka bani Allah ya biya bukata abin. Almajirai tamanin ne dai aka zakulu daga makarantun allo guda arba'in a ƙananan hukumomi na faye koro, boso da kuma ƙaramar hukumar cancaga dukkaninsu a masarautar mina aka raba masu waɗannan kayayyaki da suka haɗa da kayan aikin shushana da kuma akwatunan tallar ‘yan kunne, fata dai sauran yankunan arewacin Najeriya su ɗauki irin wannan tsari da masana suka ba da tabbacin cewa zai taimaka wajen cimma nasarar da ake bukata ta wannan fuska. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.